الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأجله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد أن أوا وإن سكي سورة رمضكم وكلم أجدي ون اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna takwas ga watan zulhijja hijjar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da wato 29 ga watan bakwai shekara 2000 da 20 karkashin wannan mu'asasa inda muke gabatar da darasi cikin littafin farko hurmatu dima fi shari'atul islam wato haramcin zuma da jini a cikin shari'ar musulunci wanda muka yi shi a halka guda ashirin minti talatin talatin muka kammala sai muka ci insha Allah wasu da sun so a yi magana akan abin da ya shafi tarihin ibn taimiyya na ce musu insha Allah tun da karatu za a ci gaba da yi da izinin Allah da za mu yi a za mu ɗauki wannan mazakira da take da alaƙa da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma girmama shi annabin saboda wasu dalilai ko shakka babu ba ɗari bisa ɗari ba dubu bisa dubu na son mutane na su yadda cewa ba bukata ba ce ta kai mu mu tattauna abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da akan abin da ya shafi shi ibn shekul islam ibn taymiya tazaran ya fi karfin sama da kasa ba za ma ka hada ba Abin mu shiga cikin karatu yanzu nan na samu labari cewa akwai ɗan uwa usman komanda daga ƙasar kamaru a allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa rasuwa a madadin ni kaina da kuma wannan ma'asasa da dukkan mu na karatu muna mika ta'aziyya ga 'yan uwan ahalin sunna da ke kamaru tun daga shugaban wato ƙungiya ta iya usunna. cewa ɗan uwa malam usman Kuman da Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta iyalan da ya bari a bayan su bayan sa Allah ka zama wakilin su ya yayi kokari wajen ya ba addinin musulunci kariya sanda yake dare Allah ya kare mutuncinsa lokacin da yake da dama sanda ba shi da dama yanzu kuma Allah kuma ya ba 'yan uwansa da danginsa haƙurin rashi Allah ka sa inda ya tafi ya fi inda ya bari Allah ka sa ga baki ɗaya mu mu yi kyakkyawar cikawa idan mu so ta zo Allah ka sa mu cika da imani da aiki mai kyau sannan akwai ɗan uwa malam Umar rais baban Amira shi ma yana ɗan fama da rashin lafiya muna roƙon ƴan uwa su saka shi cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya sannan akwai Imam Sani Isa limamin masallacin Wafarot Nada shi ma haka ya ɗan yi fama da rashin lafiya har ya kwanta a asibiti shi ma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah kuma ya sa ya huta wanda suke saurare na za su ji abin da na fara muƙaddima da shi shi ne na ce alhamdulillah zari kaddama man sha'a bi fadlihi wa akhara man sha'a bi a irin wannan shine abin da malaman balaga suke ce masa bara'atul istihlal bara'atul istihlal daga wannan muqaddimar ta zaka fahimci mutumin da nake so in tattauna a kansa dalili ne cewa ya fi kowa a duniya kuma ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ne ya masa falala Dafa in ka ga wani ya yi gaba yana da matsayi da daraja sama da na kowa wannan falala ce daga wajen Allah subhanahu ta'ala in ka ga wani kuma ya koma baya wannan adalci ne daga wajen Allah subhanahu ta'ala da haka shi yasa za mu ga manzon Allah Allah madaukakin sarki ya ce masa wala in ina la nazhaban billadhi awhayna ilayka thumma la tajid laka bihi alaina wakila kaga bayan da Allah ya faɗa shi in ya ga dama abin da ya masa wahayi zai iya tafiyar da shi sai yake masa illa rahmatan min rabbika sai farhama daga wajen ubangijinka saboda inna fadlahu kana alayka kabira saboda falalar Allah subhanahu wa ta'ala da ya akan manzon Allah Allah madaukakin sarki ya ce mata babba ce to ko ka gane ko baka gane ba duk abin da Allah ya kalle shi ya ce masa babba ne babba ne abin da duk kuma Allah ya ce masa ba shi da kima ba shi da kima wannan mazakiyar ina ganin kamar dan uwa malam usman shalon ya ɗora ta akan shafin matsazu mutane ka iya duba shafin kai tsaye su sauke pdf din sa iya dubawa kafin mutum ya printing amma kai tsaye za mu fara wannan muzakkira din shine abin da ta kunsa muhabbatin nabi son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu da kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zai saurare mutum daga muqaddima ana sirrin maudu bangarorin maudu'in wannan littafi abin da ya kunsa awwalan na farko shine bawa'idu mahabbatin nabi me ke zabarar da mutum me ke tayar da mutum zuwa ga san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'zimuhu da kuma girmama annabi akwai dalilai Sai idan mun zo za ka ji bawa'i abinda zai tayar da kai ya zabarar da kai ka ji dole cewa ya zama wajibi ka so manzan Allah ya zama wajibi ka girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin duk wanda Allah ya girmama shi idan kana so ka zauna lafiya ka girmama shi ko da ko shi ya fi kowa karanta kuwa don haka za mu ga annabi isa ran da ya zo duniya a ranar da aka zo ana tambayin mamashi a ranar ya ce musu kala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya kasancewar tun yana jariri Allah ya sanya shi annabi baka isa ka ce a'a shi waye ba a zo a haife shi a gaban namu sannan Allah ya rasa wanda ba ruwan Allah shi yasa za mu ga annabi haya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa ya ya haya kuzul kitaba bi quwwa wa atinahu hukuma hukma sabiyya sannan ta hanyar na biyu wujubu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa sallam. wajibcin san manzon Allah saboda duk mutanen da suke zuwa suna fatar wasu maganganu akan mu akan abin da ya shafi jalibin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam galibi maganganun da suke suwa a kankin kansu sun san cewa ƙarya suke ba haka ba shawarar da kawai nake bayarwa daga janibin mu idan za mu yi magana in ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi ƙoƙari ya zamanto akwai ladabi a cikin ta sanin ya kamata sannan abu na uku talibin shi ne aka samu muhabbatin nabi kashe-kashen son manzon Allah rabi'an na hudu al murabi mai ake nufi bi ta'azimin nabi bi ta'azimi muhabbatin nabi da girmama son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khamisan nabiyan kaifa nuhaqqiqu mahabbatan nabi wa ta'zimahu ya za mu tabbatar da san annabi da girmama shi salisan na shida halin sahaba halin sahabbai fil mahabbati wajen san annabi wa da kuma girmamawa للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم سابعا نبقى دلائل محبته dalilan da suke nuna cewa dole a so annabi wa mazahiru ta azimihi da abin da ke taimakawa yake bayyana da san kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin waɗannan dala'il ɗin kasancewar annabi na farko shi tafdirin nabi ala kulli bashar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya fifita shi akan kowane ɗan adam na biyu sulukul adabi dole mutum ya shiga hanya ta ladabi ma abin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi na uku akwai tasdiquhu fi ma akhbara gaggata annabi cikin duk abin da ya ba da labari yace ya faru ko yana faruwa ko zai faru sannan na hudu ittiba'u bin manzon Allah wa lihtida'u bi hadihi da kuma shiriwa da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din na biyar at-tahakkum wato kai hukunci ila sunnatihi zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shida azzabbu anhu ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a karkashin wannan ya shafi ba da kariya ga matan shi ga 'ya'yan shi ga dangin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sana abu na bakwai azzabu an sunnati ba da kariya ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na takwas nashar sunnatihi ya da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to abu na farko shine malam zai wasu mukaddima dan ya faɗi da mai da mai ake wafato bukata kafin a abin nan na farko ya ce anniyatul lati niyoyin da yankin wa an yastahadira hal muhadir duk lokacin da zaka halarci wani guri ka ilka'in wani karatu akwai abubuwan da ake so ka halatto da su qabla ilka'i hadhihi al muhadara idan muhadara zaka ilka'i idan darasi zaka ilka'i to ana buƙatar ka halatto da waɗannan abubuwa na farko anniyatul amma akwai niyya wacce take miya. a ƙarƙashin wannan yayin da na zo na zauna nan zan yi ilka'in darasi mutane na saurara ta ko na tafi masallaci zan gabatar da muhadara ana so duk wanda zai tashi zai je ya gabatar da wani abu na aikin addini yanwul iyama ka sa a zuciyarka cewa zan yi niyyar tsayuwa ne da tabligin nasi don wa da mutane shay'an wani abu min dinin lahi na addinin Allah intisalin da kaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da umarninsa da yake balligu anni wa aya ka isar da sako daga gurina koda daga aya ɗaya ne a cikin balligu akwai umarni anni akwai tashrifi da ta'azimi da tabjili shine girmamawa a ce ka isar da saƙo sannan saƙon daga wajen waye daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake akwai girmamawa a ciki walau aya akwai takfifi ko da aya ɗaya ka sani kana musulmi duk inda ka samu kanka ko hadisi ɗaya ka sani ka fahimce su ba laifi ba ne ka miƙe ka wa mutane bayani abin da ka fahimta in an zo in za a shiga wasu tambayoyi da zama a ya haƙuri iya abin da ka faɗa wallahi iya abin da ka sani ke dan Allah kar a dora maka faɗar abin da baka baka sani ba iya abin da ka sani kenan ka faɗa to wannan shine abu na farko da ake so me ilqa'in darasi ya sa a zuciyar ya da haka abu na biyu raja'al husuli mutum ya sa a zuciyarsa yana ƙaunar tabbatuwa da kuma kaiwa ala bi majalisar ilmi a kan ladan samun majalisar ilimi yanzu duk wanda suke ba da lokaci a facebook din nan da dukkan sauran wurare da muke gabatar da karatu yanzu suke zaune kusan kamar duniyar ta zama gida ɗaya wajen ta ɓangaren kasancewar ta majalisi idan ana ainihin wato karatu da haka za ka samu cewa kusan ta zama kamar gida ɗaya duniyar haka take idan haka idan ka zo yanzu a facebook ɗinka ka zauna za ka saurari wani darasi to ka sa cewa da kai da za ka saurara da wanda zai yi ƙa'in karatu ma dama karatun mai amfani ne to ka sa cewa wannan zaman da na yi na yi shi ne don ina buƙatar lada a wajen allah subhanahu wa ta'ala روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام مسلم يروي من ذن الله ياتي ما اجتمع قوم وسمتاني واستقطع وما في بيت من بيوت الله أتكن لكي لكتكن تاكنا الله يتلون كتاب الله سنة كرنت للتاب الله ويتدارسونه بينهم سنة دراسا للتاب تكانن أصابهم كرنتاوا a samu wanda ake karantawa a samu mai fassara a samu wanda ake fassarawa a samu mai tambaya a samu wanda ake tambaya domin ta darasa fi'ili ne wanda yake ma'aunin ta fa'ala shi kuma fi'ili idan ya zo akan ma'aunin ta fa'ala daga cikin ma'anoninsa ya dillo anil musharaka yana nuni akan musharaka tsakanin bangarori guda biyu shi yasa idan an ce ta kasamu fulanu wa fulanu to ana nufin sama ana nufin dawana dawana sun yi jariya kamar ta katala kamar ta shajara da makamantansu to illa nazarin alaihi masakina sai na tsuwa ta sauka wa kuma rahama sai rahama ta lullube su wa haqqatuhum malaika sai malaiku sun sauka a gare su wa zakarahum Allah fi man indahu sai Allah ya ambace su a can wajensa bisa ga ka'ida na faskuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا wannan shine abu na farko abu na uku raja'a kai kaular cewa an yarji a min majalisihi za ka koma daga wannan majalisin da ka zo saurara karatu magfuran lahu cewa kana abin yin gafara haka lokacin da za yi musharakan wani darasi da za a ilka'i da wanda zai yi ilka'in darasin da wanda zai saurari darasin kowa ya halatto da zuciyarsa yanzu wannan darasin da za mu ilka'i kowa wanda ke sauraron mu ya sa rai a zuciyarsa cewa ya yi musharaka wannan darasin ne ya zauna yana kallo ne don Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa kafara wannan hadisin da muka kawo ɗazu رواه الإمام ahmad وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث ندبو بيد دليل an anas bin malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan nabi a karkashin wannan annabi ya ce mastama a qaumun ala zikiri wasu mutane ba su taba haduwa akan zikiri ba fatafarraqu fatafarraqu anhu sannan su wanda zikiri ya shafi duk wani abu wanda hatta majalisin karatu da za a zauna a ce a yi kaza ko a bar kaza ya shafi abin da ya shafi zikiri shi yasa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi yake cewa kullum bitu min ha jami'a ba'dukum li ba'din alu amma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yudillu wa la yashqa kaga ya ce idan na turo da shirya shiryar yana daukan abu biyu annabi da littafi sannan dama ai Allah bai taba aiko annabi ba sai ya aiko shi da littafi to wannan annabin da ke zuwa da littafi wanda su suke zama doka daga wajen Allah su ne a gaba Allah sai ya ce wa man ara da an zikiri wanda zikiri a nan wajen mazdari aka yi idafarsa ya kunshi duk wata doka ta Allah da zai kawo a doron ƙasa ya ce ku yi ko ku bari ya shiga cikin zikiri to shi ka sai ce fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama to mutum yayi wannan illa qila lahum sai an ce musu qumu maghfuran lakum ku kuna abin yi wa gafara Allah kai mana gafara ga baki daya wa majalisul zikiri majalisun zikiri kuma hiyar majalisun lati tuzkaru billahi ita ce majalisun da za a dinga ambatar da kai Allah wa bi ayati a faɗar da kai ayoyin Allah wa akamihi wa akami shar'ihi wa nahu zalika da hukunce hukuncen shari'ar Allah da makamantan wannan domin kowane irin nau'i na zikiri da za a kira shi zikiri wanda bakin ɗan adam zai ambata idan ba a koya maka shi ba cewa ga yadda ake yin haka za ka je kai ta yin shirme kamar yadda wasu suka ɗauki zikiri yadda suka ga dama haka suke ainihin wato yin sa sannan abu na hudu yanwi tafsirin sawadin musulmina kai niyyar cewa kana so ka kare yawan al'ummar musulmi walin a'a. da kuma haɗuwa ga ibadun lahil mu'mini da bayan Allah masu imani sannan za ka bi masallaci ka ika'in wani karatu ko don wata muhadara ko yanzu a nan wajen za ku ga cewa ana haɗuwa da mutanen da a yanzu ba don an zo wajen a wannan karatun ba ta irin wannan hanyar haɗuwa da su sai daga zai yi wahala a ƙarƙashin wannan abu na biyar an yanuni a da ake kafa fil idan a masallaci ne to kai nufin lizimtar masallacin da ibada muddatul muhadara tsawon lokacin da za a yi muhadara ma'ana shi kalmar al kafi fil lugha shine al-luzu za mu ga ta waje guda takwas a ƙur'ani. wanda bai bukatar sai na ja ayoyin amma asali tana dan zaman da za ka yanzu ka saurari karatun nan idan a gidanka kake in a masallaci ake to ka sa a ranka cewa wannan zaman da zan yi kamar yana matsayin itikafi da ma'anarsa ta lugar larabci shine wato lizumu zan dan lizumci wannan lokacin minti talatin awa ɗaya awa ɗaya da rabi lokaci ne da zan saurari karatu da ma'anar wannan lokacin na da zumci bauta ma Allah da shi ne ta hanyar sauraron karatu inda manyara wajen wanda yake ganin jawabu zalika halattun haka min al-fuqaha daga cikin fuqaha da anna al-i'tikafa domin kalmar i'tikafu wal inqita'u ko huwa al-inqita'u shine yankewa muddatan wani lokaci lillahi ga Allah fi baitillahi a ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala abu na shida wannan a ƙarƙashin wancan abu na shida shine raza al-husuli mutum mai ƙaunar samu ala adar al-khutuwati akan ladan tattakawa irin masjidi zuwa masallaci allazi sayulqi fihi almuhadara muhadara wanda zaka yi ilqa'in muhadara in yanzu ne ke irin wannan halin kaga wanda zai taso ya kunna sa ya ke data ya yi waye wa kar ya to da kunna wayar da sayan data da wa duk baka da manufa ya kamata ya to kana da manufa في الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي من غدا الى المسجد duk mutumin da ya samba tambako zuwa masallaci aura ko ya tafi masallaci da yamma a addallahu na fil jannati nuzulan Allah zai shirya masa wani irin kabaki na gara irin na tarbar bako kamar yadda Allah ya ce nuzulan min gafurur rahim wato wata irin gara ce ta tarban bako kuma daga wajen Allah mai rahama kullama da aura a duk lokacin da mutum ya sammako ko ya tafi masallaci da yamma wa fi sahihi muslim anhu aidan anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce man tatahhara fi baitihi duk mutumin da yi tsarki a ɗakinsa a gidansa kuma mada ila baitin min buyutin lahi sannan daga nan ya wuce ya tafi wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah liyaqdiya faridatan dan ya sauki wata farilla min fara'idillahi daga cikin farillan da Allah ya wajabta a sauke kana kutuwatuhu ya kasance takun da zai ihdaha tafattu khafi'atan idan ka dauki kafarka ta dama ka wurga shi akan kare maka kurakure wal ukhra ɗaya da zaka sake ɗaukowa tarfa'u darajatan sai ta ɗaga. wato sai a ɗaga darajar mutum da wannan takun kafar da zai abu na bakwai ƙarƙashin wannan raja al-husuli mutum ya ƙoƙarin ƙaunar samu ala sababin tizarin salati in a masallaci ne akan samun ladin sallah ba ba'ar salati bayan sallah in ban da yanzu aka shiga wannan yanayin na kuma galibi masallaci bayan magariba zuwa isha'i ana karatu amma wasu za ku ga musamman a nan kaduna wannan musifar sai dai la haula la quwwata illa billahi al-aliyyil azim ne dan wannan lokacin awa daya ko kasa da awa daya akwai waɗanda ba sa iya yin haƙuri su jira ba sa iya yi to ka sani idan a masallaci ne ake ilqa'in darasi daga magariba zuwa isha'i ka zo kai sallah ka zauna aka yi karatu ka ki to abu biyu ka haɗa na farko ko ba karatu ake ba matsayinka a wajen Allah kamar mai sallah ne za a ci gaba da baka lada to ballantana majalisi ya haɗa biyu ya zama gashi kana jira dan a kira sallar isha'i kai sallah sannan kuma ilimi ne ya zauna da kai kaga sai ya zamanto nurin ala nurin kenan idan kana sayulki idan mutum ya kasance da sannu zai gabatar da muhadaratahu muhadara masalan misali min al daga magariba ila al-isha'i zuwa isha'i aw mini al-asr ko daga al-asr ila zuwa magariba gashi nan a ƙasa yace rawal bukhari wa muslim haka ake yin addini idan ka zo ka faɗawa wa mutane abu sai ka ce Allah ya ce annabi ya ba zuwa za ka yi maka faɗa abu kawai mutum ya ta surutu ba aya ba a'a ba a yin addini haka al-imam abu hurairah yace manzon Allah ya ce la yazalu ahadukum ɗayan ku ba zai bushe ba fi salatin yana cikin hukuncin wanda ake ba shi ladar kamar yana sallah ma damatin salatu matuƙar sallah ta habisuhu ita ce ta tsare shi la anyan an yanqaliba ila ahlihi illa sala babu abin da ya hana shi ya koma gidansa in ba ainihin wato sallah ba sannan warawal bukhari عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي الملائكة تصلي على أهلكم ملائكو سنة الدعاء قديدة تكنكو سيتي ما دام في مصلاه الذي صلى فيه متقرينا عندي صلى ما لم يحدث متقبي فارد وانا أبو باغ وصدتي متقربي حدثي تقول ملائكو سنة اللهم اغفر له وارحمه Allah ka gafarta masa Allah ka yi masa rahama wannan shine abu na bakwai abu na takwas raja'a lokacin da za ka zo kai ilka'in wani darasi ka dinga fata an yi hadi Allah Allah ka shirya bi sababi muhadaratihi ko muhadaratihi rajula kana fatan Allah ya sa saboda wannan karatu da zan yi Allah ka shirya da wani jama'a kar mu dinga ɗaukar gurin karatuttukan mu a matsayin gurin huta haushi Wani ya mun ba daidai ba bari in zo sai na taka shi irin yadda ya taka na a'a Allah ya ce wa annabi fasbir alama ya na wa hajirhum hajaran jamila da ya hakuri akan abin da suke faɗa maka ka ƙaurace musu ƙauracewa mai kyau yana cikin ƙauracewa mai kyau idan mutum ya maka abu kai kai ƙoƙarin ka gane kar la'akari da abin da ya shafi wotarsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamul basar aw aqrab ko ya faɗa masa yace fasfahi sabal jami'in ka kauda ka kauda kai wanda yake mai kyau to in za ka yi ilqa'in wata darasi ko wani abu to ka yi ƙoƙari ya zaman to lokacin da za ka yi ilka'in karatun a zuciyarka ka sa ina fatan wannan karatun da zan Allah ka sa ko mutum ɗaya shiri da shi fa ya akuda misla ajrihi sai ainihin wato karɓi kwatankwacin irin ainihin wato ladansa wannan shi ma hadisi ya zo rawar bukari wa muslim an sahar bin abdullahi annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi qala li ali bin abi talib ya ce masa fa wallahi li an yahdiya allah bika rajulan wahida wallahi allah shi da mutum daya ta hannunka khairul laka min humrin ya am ya kuma ka alheri akan a baka jajaye na dabbobin ni'ima ko raƙuma misalin da za ka wanda mutane za su gane yanzu ka ci ya fi alheri akan a baka jifa-jife masu numfashi yanzu Allah shirya da mutum ɗaya ta hannunka sannan abu na goma shi ne, ko na tara an yi nuna irsha da sa'irina ka sa a zuciyarka cewa ina so in shirya da masu tambaya wata aliman muhtajina da kuma karantar da waɗanda suke bukata min khilalar raddi ala as'ilatil mustaftina ta hanyar ainihin wato ba da amsa akan tambayoyin waɗanda suke neman tambaya wannan shi ma za mu ga cewa rawar tirmidhi wa sahahul albani an abi umamata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna allaha wa mala'ikatahu Allah da mala'ikunsa annabi ya ce hatta namla fi hujira hatta ruwa a cikin gidanta sau hatta al-huta fil hatta kibi a cikin teku Lai yusalluna ala muallimin nas alkhair suna yin addu'a wanda suke karantar da mutane alheri sai yake wa mala'ika addu'ar mala'iku kuwa shine al-istighfar suna neman wa mutum gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na goma yanwil kiyama lokacin da zan zauna in karantar a masallaci muhazara ko littafi ko irin wannan to ɗan uwa ka sa a ka bi wajibul amri cewa zan tsayi ne da wajibin da Allah ya ɗora na yin umarni bil ma'ruf da kyakkyawan abu wannan ya anil munkar da kuma hani da abin da yake mummuna ne sannan a ƙarƙashin wannan dole i zaman su bil hikimati da hikima wal mau'idatul hasana da kuma wa'azi mai ke in da mayar ta zalika matukar an samu abin da ke hukunta dole su an zaka amma mutane su kiyaye kamar yadda na hana wataƙila ba mamaki yanzu ina program wani ya zo ce zai mu wuta da jahilci to zan kalle ka in kalli matsayinka to shi zai bayar wata irin an da kuma ya kamata in baka domin kamar yadda na faɗa a wasu gurare da dama za ku ga mutane suna ɗaukar wasu janibi na nasoshi kamar faɗin Allah cewa faƙula da hukaulan da yunan la'allahu ya tazakkar au yaksha ba sa kuma dawowa dai ayar lokacin da Allah ya ce wa annabi Musa haka da fir'auna ya ce masa inni la'azunnuka ya Musa masura kaga ya ba su ansa yace inni la'azunnuka ya fir'auna masura masura a mukabilinsa sai aka wa. mazgura wannan shi ne abu na goma sha ɗaya yanayi talaban nadarati ka sa a zuciyarka kai niyya kana neman haskakawa almazkura wanda aka ambata fi kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin maganar annabi da yake nadarallahu abdan Allah kan haskaka mutumin da sami a makalati ya ji magana ta hadisin manzon Allah kenan wa wa'aha ya kiyaye shi wa ha ya haddace ta kuma addaha sannan ya ɗauke ta imi kafin ya bayar da ita ila ya lam a zuwa ga wanda bai ji ta ba rawahu ahmad wa tirmidhi wa sahahu al-allamah al-albani fi sahih al-jami thumma qad yaftatihu Allah sannan Allah yakan yi buɗe alal muhadiri akan wanda ya zo ya muhadara biniyatin saliha saboda niyoyi masu kyau uku ranar da fahimta da afu ajaruhu sai ladansa inin nuku fi kaulin nabi innama li kulli mri'in ma nawa saboda annabi ya ce kowane mutum abin da ya niya a wajen Allah shi za a bashi da haka za iya shiga masallaci ku sallah iri ɗaya lokaci ɗaya amma yayin da ya zama to mutum ya fi ka kyakkyawar niyya tsakaninsa da Allah wajen sallah to za ka ga ba da iri ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wani ma zai iya zuwa zai sallan ya tashi sai ba mamaki saboda ya yi sallah saboda ganin mutane ne haka zai tashi ba shi da komai a wurin Allah to ana nuna lokaci ya yi amma zan tsara sadi duk da haka saboda yau shi ne na farko sannan na biyu akwai anniyatul khasa niyoyin da suka keɓanci wanda shi zai ilƙa'in da nasi kan mi hassan musulmi na kana so ka zabarar da musulmi ala muhabbatin nabi da wannan shi ne musamman a irin wannan zamani da wasu suka miƙe suke ce sai sun yi batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yadda in an ga ba za a kai kai tsaye zuwa ga annabin ba to sai a tafi ta wasu ƙofofi misali a zo a zagi matarsa ko a zagi sahabbansa ko a littafin da ya zo da shi a sauke shi to haka wannan sannan na biyu can mai musulmi na, za ka yi niyyar zabarar da musulmi ala tafsirin nabi al'azim akan girmama annabi Sana'a abu na uku ta nuyi ta arifin musulmina za ka yi niyyar sanar da musulmi bi halin sahaba ya halin sahabbai yake ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da manzon Allah da Allah ikan su ga baki ɗayan sa yace Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi kai ka san ba ni bane ba kai bane ba babana bane ba babanka bane ba malin a'a wa innan ma'ahu din da suka rayu tare da annabi ya suka rayu tare da shi sannan ta me za ka yi niyyar ta'arifal muslimina sanar da musulmi ga mazahiri hubbin nabi da abin da yake taimakawa ya bayyanar da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka insha Allah ana nuna lokaci yayi yan uwa su tara gobe za mu karatu yau sai hakuri ba za mu samu yin darasin littafin alhadiyatul hadiya ba saboda wasu dalilai amma da aka yi gobe za mu yi halka ta ɗari da casa'in da tara a da ɗari da tamanin da tara sannan za mu yi halka ta ɗari da tamanin daidai da casa'in daidai haka insha Allah gobe za mu yi wannan kamar yadda muka fara yau sannan za mu zo mu yi littafin alhadiyatul hadiya Allah ka ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka sa mu ci gaba da fifita annabi akan kowa akan mu Allah ka sa dukkan musulmin da yake sauraron mu ya zamanto babban tashin hankalinsa da rashin kwanciyar lafiyarsa da rashin zamansa kalau shine lokacin da zai ji an taɓa wani abu wanda ya shafi janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin abu biyu ake a gane al'umma tana da rai kuma ta da rai na farko idan aka taɓa littafin da annabin ya zo da shi na biyu aka taɓa annabi duk lokacin da za a zagi ƙurani a zagi manzon Allah sallallahu alaihi a ga al'ummar musulmi ta yi shiru ba wanda ya motsa to wannan alama ne cewa al'ummar ta mutu ba ta da rai wallahi saboda ka Allah ka sa wato san manzon Allah na haƙiƙa na muji cewa ko mutuwa ne yanzu yanzu kan mutu wajen difaɗi ga mutuncin annabi ɗan da ka haifa matakka iyayenka idan da za a ce za su bar duniya yanzu don kariya ga mutuncin manzon Allah ka ji cewa wannan ba komai ba ne kai bai dame ka ba Allah ka sa zuciyarmu ta rayu irin wannan rayuwar da kuma ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh